A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da malama Bilkisu Adam. To malama Bilkisu ba mu labarin ki. Ni dai an haife ni a nan gandun albasa. Mm. Na yi firamare gandun albasa, na yi sakandiri na a GGSS kura. Mm-hmm. Boarding kenan. Mm. Sannan kuma na yi diploma a School of Management Studies. Me kika karanta? Accountancy. Accountancy kin iya lissafi sosai kenan. Muna dai gwadawa. dama abin da kika yi ra'ayi kenan? Mm, daman tun dai daga secondary shi din da yi course din da yi kenan amma ba shi ne ra'ayi ba Me kika yi ra'ayi? Nasin. Nasin? To ya mm. aka yi kika tsinci kanki kuma a bangaren lissafi? Daga science and technical ne lokacin zan je sai kuma ban samu science and technical ba shi yasa kawai na yi accountancy kenan a rashin samun abin da kike bukata jarabawa kice biki ce sosai ba ko kuwa na ci amma na ci na dai manta me ya faru a lokacin na ci science and technical ba ko CME bane ya hana ki shiga ai lokacin ma ina jin ba a yin post mhm. to ni sannan kuma na so in je wannan <clears throat> remedial mm. to sai kuma na zo na tsaya na je na cike fom na yi submitting na yi komai sai kawai kuma ban je na duba a wannan ba ban je na duba admission ba to daga nan ni kuma sai kawai na ga ina diploma ni dai sai aka ce min kawai in je in yi diploma daga gida kenan eh to yanzu da kika kammala diplomar shin kin ci gaba ko kwa iya diploma kika tsaya na yi HND a accountant mm. kina aiki ina aiki a ina kike aiki a ministry of housing ministry of housing a mm. bangaren lissafi kenan eh to menene burinki a rayuwa shin kuma iya cewa kin cimma burukanki ni gaskiya buri na so nake nan gaba ma ni na bar aikin na koma entrepreneur kawai sana'ar hannu mm. kina da wata sana'ar hannu da kike yi ne ina ina koya ne fa dinki nake yi dinki kike koyo mm. kina son ki zama ki yi ki zama mai dogaro da kai ba sai kina karɓar wata wata ba gaskiya to ina batun kalubale a wajen aiki ko eh, a wajen aiki gaskiya ni dai ba ni da wani kalubale sosai a wajen matsaloli ba ni da wani matsala kamar daidai da na je kawai maza ne a wurin duka kuma suna asistin dina ta kowane bangare Ke kaɗai ce mace a wajen? Ba ni kaɗai bace akwai matan. Akwai mata da matan da mazan kawai kowa ya karɓi ni a lokacin da na ji kuma kowa yana min maraba yana nuna farin ciki yana ɗauka na a matsayin ƙanwarsa. to wani kira gare ki ga 'yan uwanki mata musamman masu tasowa abin da zan ce wa ƙannaina shine kowace ta tsaya ta yi karatu kuma ta nemi sana'a kar ta dage da cewa sai aikin gwamnati domin yanzu aikin gwamnati ma nan gaba ma fa na ji ana cewa ma rage ma'aikatan za a yi saboda tattalin arzikin ƙasa. To Malama Bilkisu da fatan matasa mata za su zama masu dogaro da kai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.